الحمد لله حمدا دائما وكفى شكرا على سبيل الواه الذي وكفى أحمده تعالى حمدا حمدا وأشكره تعالى شكرا شكرا وأذكره تعالى ذكرا ذكرا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أزكى البلية سيدا وعبدا صلى الله عليه وعلى آله الأطهار محددا لم يزل يندى وذريته المباركين ثناء ومجدا وصحابته الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ممن هام بهم ابتداء ووجدا وسلم إله العرش تسليما عديدا مديدا قم به أحرى وأجدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله ‘yan uwa musulmi barkan mu da saduwa a cikin wannan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda ya daidai da uku ga watan hudu miladiyya annabi Isa alaihi salam shekara 2024 yau ma yan uwa musulmi gashi cikin hukuncin Allah mun dawo cikin wannan masallaci na Abu Hurairah da yake nan Wuce zunfabin a garin Abuja ba don komai ba sai nan gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma bisa hanyar magabata wanda idan ba manta ba jiya a cikin suratul tahrim mun fara aya ta bakwai ko aya ta takwas ne wanda ba mu iya karkare bayanin ta ba sai muka kwana yau insha Allah ta'ala za mu ci gaba amma kafin nan ga tambayoyi kamar haka wannan mai tambaya yake cewa Allah ƙara wa malin lafiya amin ya rabbal alamin ce ni ina neman a taya ni da addu'a Allah ya bani kuɗin aure na na kai kayan aure Allah ya bani kuɗin yin auren to Allah ya baka muna maka addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya hore Allah subhanahu ta'ala ya kawo hanyar da za a ji ya samu a yi auren lafiya amma fa sani in baka da aiki yi bari ke mata aiki Idan eh, wata matar in ta aure ta kai da kanka za ka saka Allah ya gafarta mana wani ya ce assalamu alaikum shek ni ba shek bane ya ce mata ta cika kwana arba'in da zubar jini bayan ta haihu tana tana so ta fara azumi amma sai na ce ta jira bayan wasu kwanaki saboda ta zubar da jini sosai a lokacin haihuwa na yi kuskure da na dakatar da ita idan na yi kuskure to ta yaya ta yaya za a gyara allah ta'ala ya gafarta mana mu na gudu ka yi kuskure ai daga jini ya riga ya ɗauki tunda za ta iya yin azumin kai kuma ka hana ta ka zamo mai fatawakin ke a to da me za ka hana ta yin azumi tun da ba wai wutar larura ce take da ita ba da tana da wata larura da ba za ta ba da damar da za ta yi azumin da zushi ne amma tun da tana da damar da za ta iya yi to sai ka bata ta yi azumin da kuskure ka yi tun da hadisi ya tabbata cikin musnadin imam ahmad bin hanbal manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah tajawaza an ummati al-khata wa nisyan kuskure wannan kai kuskure Allah ya yabe maka Allah ya yabe mana shi sa karshen suratul al-baqara Allah subhanahu wa ta'ala yayin da bayin Allah na kware suke cewa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana sai Allah ce qad fa'altu Allah ya ce hakika nayi abinda kuke so dan na neman gafara nayi ji Allah to tunda kuskure aka yi Allah ya yabe kuma Allah ya yabe mana shi kuma wannan yake cewa Assalamu alaikum malam tambaya na ne menene hukuncin mutum da ya zaɓi mace musulma akan munafikin musulmi ya jagorance su a gwamnati wannan wata ila rigimar adamawa ke to shi wancan nan ka tabbatar munafiki ne munafiki shi munafurci kashi biyu ne akwai annifaqul amali akwai annifaqul i'tiqadi akwai munafunci wanda yake na aiki ne idan haddatha kadhaba ko wa idan tumina khana idan yayi magana yayi ƙarya kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa alamatul munafiqi salatun ko hadisi cikin sahihai hadisi yana cikin sahih bukhari yana cikin sahih muslim manzo Allah ya ce alamun munafiki guda uku ne to idan waɗannan alamomin munafurcin ne yake yi to wannan na aiki ne bai kai da a ce munafiki ne al-mukhriju anil billah wanda yake fitar da mutum daga cikin addinin musulunci ba idan irin munafircin da yake fitar da mutum daga cikin musulunci ne ma'ana shi a zuciya kafiri ne a baki ne musulmi to kaga wannan kafiri ne kafa to kaga sai ka zo ka mana bayani shi wanne ne a ciki ita kuma wannan mata mace ta jagoranci al'umma wannan bai tabbata a cikin musulunci ba babu shi hadisi cikin sayin bukari 799 haka hadisin ya tabbata a cikin sunan da tirmidhi 2262 manzon Allah yake cewa lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'a mutanen da suka jingina mace a matsayin ka muka shugabanci ba za su taɓa yin nasara da albarka a rayuwarsu ba za su rabauta ba an ji manzan Allah to kaga anan sai an tsaya an an fili tukunna an bambance tsakanin tsakuwa da aya domin a iya a iya a iya gane cewa to shin shi wancan din yaya matsayin na zai shin ita kuma din tunda dai ga dai hadisi ya ce ne kada a ba mace shugabanci to shi sun idan ya kasance kafiri ne watakila alkufuru al'i'tikadi baya sallah baya zakka bai dada su ba bai dada manzan Allah ba da makamantansu kamar da yin shi ya suka tafi akai to A anan sai a zo a ɗauki ittikhadu a kafu dararai ka'ida ce fikihiyya sai a duba larura wacce take mai ɗan sauƙi sauƙi duka larura ce guda biyu amma sai a duba wanne ne mai ɗan dama dama sai a ɗauki ita matar a wannan janibin tunda babu yadda za a yi amma idan ba haka ba to akwai matsala Allah ya fi mana ah, wannan kuma yake ƙara tambaya yake cewa Ah, assalamu alaikum Allah ya taimaki malam amin malam akwai wata kaza da ta shigo angozu ba a san me ita ba kuma ta haihu da yawa <laughs> ta haihu da yawa ah, shi yasa idan na kama mana in na kama mana sai yanka an zo wajen kenan to halak na ci ko haramun ha ko sai ka kama ka zuga mutane ka ci kuma ka ce ka ci halal ta ya za ka ci halal za ta shigo gida ta shigo gida a cikin unguwa ba a san tawaye ba sai a yi bincike in aka bincika ba a san tawaye a yi wannan ta yi daidai da kamar tuntuwa sai ne ka tsinci abu shari'a ta baka dama har ka je kana ta neman me wannan abun har tsawon shekara guda sai ka je ka bincika idan har Allah ya sanya aka samu bai ita to kenan amma ka kawai sai ka zo ka dinga yanka kana ci to sai dai ka tafi a matsayin abu guda biyu na ɗaya kana yankawa kana ci idan mai ita ya bayyana za ka biya duka waɗannan kajin da ka ci a nan duniya na biyu idan baka iya samun kajiya ba to idan an je lahira mai shi za ka biya shi da abu dai kawai za ka yi tana kafa kajin nan tun da maimakon ka bari lalatattu ba ta gari su dai su sace su ringa cinyewa sai ka dinga ɗauka kana siyarwa kana yin sadaka da kuɗin amma matsayin sadakar kai kayi ne idan an je lahira shi mai kajin sai Allah ya bashi ladan wannan sadakar da kamar mun fahimta wannan shine kada abin da yake amma haka kawai kaza ta shigo gidanka ka kama kana cinyewa wai ka ji har cewa yake wai yanka sai yake sai ta aibu da yawa haba jama'a kafin suna da yawa kawai in ta shigo kawai sai yanka wato babu mashi da zuwa su yanka za ke nan. Allah ya fi mana sai ce tambaya da ta biyu anan dole ne idan mutum ya shiga masallaci sai ya yi raka'a biyu ko ya abin yake ba dole ba ne hadisi ne cikin sahih bukhari 444 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan dakala ahadukum masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn idan ɗayan ku ya shiga masallaci kada ya zauna har sai yayi sallah raka'a biyu to nan a immatul fatawa duk malamai masu fatawa sun ce anan ala wajhin nadab ma'ana habu ne mustahabbi wanda ana so kai idan ba kai ba bai zama wajibi ba in ka shiga masallaci in har za ka zauna to kada ka kuskura ka zauna har sai ka yi sallar ka biyu to amma idan ba zama za ka yi ba a tsaye za ka tsaya sai ka tsaya sai can ka gama duk abin da za ka yi in ba ka so ka yi sallar ka biyu duk abin da za ka yi ko awa biyu ne a cikin masallaci sai ka yi a tsaye dan kana zama to ka bar sunna sunna ce wanda shi ibn hazm al-andalusi shi yana ganin cewa ma ma a yi raka biyu idan an shiga masallaci musamman masallaci idan ya cika saboda ranar juma'a wani mutum ya shigo masallaci ya da riqaban nan yana ta ɗan daddafa mutane ne manzo Allah sai ka ce a zai azaita zauna ka cutar da mutane to amma masallaci ga fili me zaka jira kai kai duk da su zahiriya kamar yadda ibnu battal ɗaya daga cikin manyan malamai ya ruwaito cewa su zahiriya sun tafi akan wajibi ne in dai ka shiga masallaci in dai ka shiga karka kuskura ka zauna sai yi, su wajibi ne kawai amma malamai sun tafi akan cewa ba wajibi ba ne, in kai ka samu lada suna ce dai mai karfi wallahu alam Allah madaukin sake gafarta mana sai kai ne kaza kuma ka kai da zaka da kajin jama'a bismillah malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا ubangiji ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani tubu ila Allah ku tuba zuwa ga Allah tawbatan nasuha tuba wacce take ta gaskiya jiya mun tattauna akan menene at-tawbatun nasuh mun ji maganganun malamai har kusan guda ashirin da uku taubatan nasuha idan kana so ka san fassara kwaya ɗaya da za ka riƙe ita ce tuba ta gaskiya kaga ta fushi duka waɗannan abubuwan da aka ambata kenan ku tuba zuwa ga Allah taubatan nasuha tuba wacce take ta inganci ko mai inganci in ji Muhammad Aliyu Sabuni a cikin Sufatu Tafasir yake cewa tubu ila Allah tubu ila Allah min dhunubikum zuwa ga Allah daga laifukan da kuke yi taubatan sadiqatan nasiha tuba ta gaskiya tuba wacce take ta gaskiya al-ghayatan quswa tuba wacce take balighatan nushi al-ghayatan quswa tubar da take ta kai karshe wajen yi dan Allah shine taubatan nasuha waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a suha nasuha shine ya kasance tubar da kai ba za ka kara komawa zuwa kan wannan laifin da kai ba kama la ya kudu laban ila zari kamar yadda nono ba zai iya komawa cikin mai cikin hanta ba waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a na nasuha ita ce duniyan nan ka ɗauke ta ka maka kunci bima rahubat da kasa yadda take da fadi amma kasar duniya ta maka wato kamar an daura maka dutse a kanta ka zamo duniya ta dane ka duk da fadin da duniya take da shi sai ka zamo duniya ta maka kunci saboda wannan laifin da kai sai ka zamo kamar as-salafatil ladina kullifu mutum ukun nan waɗanda suka zamo ba su je yaƙi ba manzon Allah ya ce a kaurace musu mun fahimta waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a abin da ake nufi da at-taubatan nasuh taubatan nasuh kamar yadda alkalbi yake faɗa shine annadamu bil qalbi mutum ya dinga nadama da zuciyarsa wal istighfaru bil lisan mutum ya dinga istighfari da harshen shi yana ce astaghfirullah wa atubu ilayh kana neman gafaran Allah da tuba akan wannan laifin da kai sannan sai ce wasu kalawu an yi zambi mutum ya cire shi daga wannan laifin kada ya kara yi sannan wal iqminan ala annahu la zo. sai ya kara samun nutsuwa akan cewa ba zai kara komawa kan wannan laifin da ya aikata ba wanda shine at-tawbatul nasuha to Allah subhanahu wa ta'ala ya kira kowa da kowa da wanda yake bai musulunta ba ya yi kokari ya musulunta ya tuba domin idan ka tuba hadisi cikin musu da imam ahmad bin hanbal idan mutum ya musulunta dubu sha bakwai da dari bakwai da saba'in da bakwai al-islam ya jubbu ma kabla musulunci yana rusa duk abin da ka yi kafin musulunci to allah ya yafe maka ko me kai shi ya sanya akwai kafirai da idan suka musulunta wani ba zai tashi musulunci ba Allah ba zai tashi shiryar da shi ba har sai ya gama shekara kamar 60 ko 70 so tsilin sai musulunta yana musulunta kuma ba zai dade ba tsilin sai tafi aljanna wannan wata gata ce daga wajen Allah to ku tuba waɗanda suke masu laifi su masu tuba mazinata su tuba masu shan giya kowa ya tuba masu badala masu shan giya kowa ya tuba taubatar nasuha Allah ce asa rabbukum hakika ubangijinku an yukaffira ankum sayi'atukum Allah zai kankare muku ku. mun faɗa jiya as-sayi'at sune kananan laifuka waɗanda kawai sallah da sada zumunci da aikin alheri Allah sai ya yafe maka da waɗannan ayyuka da kai wa atbi as Hassana al-hasana tamhuha idan ka bi munanan ayyuka da yi da kyawawa wannan kyawawa sai ya Allah ya yafe maka wannan munanan da ka aikata a baya ina fata muna fahimta shi ya sanya ake son mutum ya dinga yawan aikin alheri a rayuwarsa domin kyawawan ayyukan ka su danne munanan ayyukan ka da kake a rayuwarka to shi ya sanya Allah subhanahu wataala ya tubu ila Allah tawbatan nasuha baka ga hadisin da ya tabbata ba a cikin sahih muslim 233 manzon Allah yake cewa as-salawatul khams salloli guda biyar da muke yi wa ramadan ila ramadan da azumin wata ramadan zuwa wani azumin wata ramadan daga shekarar can zuwa yau ai mun Allah ya sanya mun ga wannan ko shekaru da dama mun gani sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wal jumu'atu ila jumu'a da sallar jumu'a zuwa zuwa jumu'a wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahun suna kankare abin da yake tsakanin su na kurakurai amma da sharadi idan tuni bakin kaba'ir idan an nisanci manya-manyan laifi a wata ruwaya kuma malam tukushan kaba'ir matukar mutum bai aikata manya-manyan laifi ba Ƙananan laifi sallolin nan da muke yi da sallar juma'a zuwa wata juma'a wannan distance din tsakanin da yake tsakanin wannan juma'a zuwa wata juma'a da tsakanin ramadan zuwa ramadan ana kankare maka ƙananan laifuka da kake ba ma sai ka daga hannu ka ce Allah ka yabe mu ba Allah ya yabe maka waɗannan su ne as-sayyi'at ƙananan laifi su ne ake suke samun irin wannan dama shi sa a cikin suratul najmi aya ta ثلاثين دبي والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لهم إن ربك واسع المغفرة sai mutum ya nemi gafaran Allah a manyan mai laifi amma ƙanana waɗannan ayyuka kawai sukan sa Allah ya tsaye ya bai maka Allah ya yafe mana shi sanya anan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce asabakum an yukaffira ankum sayyi'atikum ويدخلكم جنات في ألا يشددكم الجنة تجري من تحتها الأنهار واندقوا رمتنا هدانا أكشن ونن الجنة يوم لا يخزي الله النبي رانا ننشي وجهتك ألا بازي كنية النببا والذين آمنوا معه دوات الدسكي تاردشي صحبي دوات الدسكي تاردشي سكي إيماني دوات الدسكي زو حرقك رشد الدنيا ليش يتشمون من آية duk wanda ya imani tare da manzan Allah Allah ba zai kunyata shi ba in ne ka imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imani ba kawai ka ce ka imani ka yarda da manzon Allah ba a'a ka yi imani ke eh, da bakinka ka yi imani a zuciyarka ka yi imani kana aikata abin da yace ka aikata to wanda shi ne imani wanda ake yi ba kawai mutum ya ce ya imani a baki ba amma baya aikin da manzon Allah ya ce a aikata shi ya sanya Allah subhanahu wa ta'ala ce yauma malamai suka ce yauma dinnan ظرف ne biyu da yudkhilukum hali ne da aka rataya shi akan da yudkhilukum jannatin Allah zai shiga da ku aljanna gonaki ta jirimin ta hakiyar anhar wanda korama tana gudana ga kashi yau malayun billahun nabi rana ce wanda Allah ba zai kunyata annabi ba wallazi na amanu ma'ahu da waɗanda suka yi imani tare da shi nuruhum hasken waɗannan su waɗanda suka yi imani tare da manzon Allah sallallahu alaihi ya yas'a baina aydihim yana tafiya a gaba gare su wa bi aymanihim haka nan a daman su akbar a gaban su haske a gefen su na dama me ya sanya aka ce hasken yana gaba gare su malamai suka ce saboda ya tamatta'u bi mushahadati su dinga jin dadin kallon hasken sannan ga hasken kuma yana gefansu na dama waɗansu malamin suka ce nuruhum yas'a baina aydihim in an ce baina aydihim kaman ana nufin hannu ne saboda da hannun ne suka ɗauka suka yi a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi mubaya'a akan kai da sallah sun yi mubaya'a akan wato yin wato bada zakka sun yi mubaya'a akan an-nush li kulli muslimi fatan alheri ga dukkan wani musulmi kamar da hadisin Jarir bin Abdullahi badani ya tabbata a cikin sahihai to da wannan dalili malamai suka ce nuruhum yas'a baina aydihim wannan an-nurul haqiqi haske ne na haqiqa Allah zai sanya wa mu'minai a rasashin al-qiyama waɗansu kuma suka ce a'a wannan majaz ne wato an alkalmar ce aka ce hasken amma ana nufin hasken littafin da za a ba su kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa su cikin suratul inshiqaq aya ta takwas. fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wanda aka bashi littafin sa a hannun shi na dama to sai suka ce littafin ne zai kasance mai haske wannan ya zama majazi kenan ya zamo ai littafin da Allah zai ba su din nan fihi huda akwai shirya a cikinsa tunda akwai shirya a cikinsa to ya kasance annus din da aka faɗa anan musta'malun fi alhakiki alhaqiqi wal majazi ai amfani da shi a matsayin haqiqa ne hasken ne waɗansu kuma suka ce a an yi amfani da shi ne a matsayin ba ba na tabbas harshen ba ne ana nufin littafin ne saboda littafin da za a ba ku a ran tashin alkiyama fi huda wal barka akwai shirya a cikin shi sannan kuma akwai albarka a cikin shi ina fata mana fahimta amma malamai suka ce wannan haske ne na hakika Allah ne sanya wa mu'minai a ran tashin alkiyama ai ya tabbata cewa kamar yadda abdullahi bin abbas da mujahid bin jabarin maki a cikin tafsirinsa shafi na 666 yake cewa allah zai sanya musu haske ne a ran tashin alkiyama ya kulu na rabbana a timim da na sai su ce ya Allah ka cika mana haskenmu saboda me saboda Allah zai ɗauke hasken munafakai a ran tashin alkiyama munafakai za su wayi gari ba su da hasken komai ba sa iya kallon komai filin alkiyama zai musu duhu to sai mu'mini suke rabbana atmim lana nurana ya ubangiji muka cika mana hasken mu kun ji dalilin da zai sanya mu'mini za su roki Allah su wannan addu'a a filin alkiyama kenan saboda me ai a ran tashin alkiyama idan ba ku manta ba akwai hadisi da ya tabbata a cikin sahih bukhari 136 haka hadisin ya tabbata a cikin sahih muslim 246 da kuma 247 aka ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaifa ta'rifu ummatak yawm al-qiyamah ya zaka iya gane al'umma karanta tashin al-qiyama sai manzon Allah yake cewa inna ummati ya'tuna yawm al-qiyamah ghudwan muhajjalina min athari al-wudu'i al'umma ta za su zo suna da hasken goshi da hasken kafa saboda alama ta alwala da kuke a haka manzon Allah zai gane al'umma shi a filin alkiyama to wanda baya alwala baya sallah ta ya za a gane shi na cikin al'umma ta manzon Allah kaga yana cikin daukar kafirai ne to malamai suka ce wannan hasken ne Allah zai ƙara tabbatar musu da shi nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim ina fata mana fahimta idan Allah bai sanya maka haske ba to wallahi hatta a gidan duniya Allah ya kan ya sanya haske wannan ba abun mamaki bane Allah ya sanya haske a gaban su Allah ya sanya haske a gefen su na dama ba abun mamaki bane wannan ko abin mamaki ne ka duba littafin sa'atun wa sa'a na doktor mahmud al-misri shafi na ɗari uku da ashirin da biyu da shafi na ɗari uku da ashirin da uku wani mutum ne ladanin masallaci ne sannan a ƙasar larabawa wannan ladani ya harisu ala tafsirin mauta kullum burin shi shine idan aka ce mutum ya mutu shi dai ya zo ya wanke wannan gawa ana nan ana nan wata rana ya ce yana zaune fi sukin lai tsakiyar dare sai ce bi babi yutara sai ga kofar gida na ana kofasa kwan-kwan ya ce falkan shadida bugawa wanda yake mai tsanani ina jin buga kofar nufi abin ya dame ni na buɗe kofa ina buɗe kofa kawai sai ga wadansu matafa sai suka ce man in kalbata sayyara mota ta yi bakambul ta juya ta fadi da waɗansu matasa mutum uku duka su mutu suka ce dan Allah muna so ka zo ka musu wanka kafin a yi sallah asubahi domin idan aka yi sallah asubahi a sallace su shikenan sai mutumin nan sai ya tashi yana fitowa suka tafi sai ce fatamman ittifaq sai suka yi a ala tafsilihim akan a musu wanka ƙariban bil a kusa da makabantar da ake binne mutane to da suka zo wajen nan da ake wanke gawa a kusa da makabarta sai ya kasance kuma babu wuta ya ce faƙatarafa ahaduhum sai ɗaya daga cinsu ya sassantin ya ce a kusanto da motar mu mana sai a kunna wutar motar sai ta dinga haska mana domin mu samu mu wanke waɗannan gawa shikenan sai aka kusanto da mota sai ce wa ma in bada'tu bi tanzil shabil awwal ina fara wanke saurayin farko wa idha yarfa'u usba'ahu sai gashi yana daga yatsa shi ya mutu ba kawai sai daga hannunsa as-sababa wannan kenan ya ce da ya ɗaga hannunsa fa hawaltu an uyi da wuce na dinga kurin in biyar da wannan yatsan nasa yana ƙara ɗaga hannun ya mutu ba yana ɗaga hannun shi yana nuna isharar cewa Allah shi ɗaya ne amma ina ƙara biyar da hannun sai ce falon asabe ban iya ba saboda hannun ya riga ya ƙi ina turawa yana turowa ƙarfinsa ya fi ƙarfina kuma ya mutu tsakani da Allah ya yanzu kai ne ya <laughs> a ce maka mutum ya mutu kuma ka gashi yana mutsi ai wallahi ko mutane ne suka dauko gawa suka gawa ko ɗan mutu take wallahi za ce bata ta mutu wani ce tiri saboda tsoro amma su dama magabata sun sha ganin irin haka abin bai zama sabo a wajen su ba shi kenan sai yake cewa nafsu shayi haddata bi shafi tani ya ce irin haka abin da ya faru da saurayi na biyu kenan ina fara wanke shi shi ma din sai fara daga hannun shi bayan an gama kuma dan tabbatar ga ya mutu sai muka kara tattaba su muka ga tabbas da sun mutu ya ce to abin mamaki wa idha bil mufaja'ati allati la taqtaru ala qalbi bashar sai ga abin mamaki kuma wanda zuciyar dan adam ba za ta iya ɗauka ba ana fara wanke shi wannan saurayi da hukun nan sai ga abun mamaki ya ce shi kuma kawai sai ana cikin wanke shi sai goshin shi ya fito da wani haske duk da waɗancan su matan haske ya fito a goshin su kafin katin kamar kamar wani yankin tauraro to shi kuma wannan hasken nashi da ya hasko haske da ya kai da sai daga cikin su ma ya ce kai a kashe wutan motan nan domin hasken nan ma ya isa wanda yake shi. haka aka ci gaba da wanke su gaba daya hasken goshin shi ya haska wajen gaba daya ana gama wanke shi an sanya shi a cikin linzafari shi kenan sai hasken ya dauke Allah ce wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran fama lahu min nur duk wanda Allah bai sanya mai haske ba wallahi bai yi sama haske ba cikin suratul nur ayat 40 wanda yake nuna mutum ya nemi haske a wajen Allah ashe kenan tun anan gidan duniya ana iya samun haske idan Allah ya so ya nuna maka wata karama shi sa Allah ke nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana akmil lana nurana suna cewa ya Allah ai akmil akmil lana nurana ka cika mana hasken mu waghfir lana ka gafarta mana wannan addu'a ce da su mutanen kirki suke yi a filin alkiyama sai su ce innaka ala kulli shay'in qadir lallai Allah kai ala kulli shay'in a dukkan komai mai iko ne ma'ana innaka ala kulli shay'in qadir ai innaka ala itmami nurin lana wa ghufrani dhunubina wa ala kulli shay'in zu qudra Allah kai a wajen ka cika mana haskenmu ka gafarta mana zunubanmu a dukkan komai kai Allah mai iko ne ai Allah mai iko ne wannan addu'a ce da bayan Allah suke a filin alkiyama akan Allah ya cika musu hakkin su Allah ya sa mana daga ciki shi ya sanya mutum ya yi aikin Allah idan yana so ya kasance cikin waɗannan mutane shi sa waɗansu malamai suka ce wallazina amanu ma'ahu da waɗanda suka yi imani tare da shi suka ce ai sahabbai su ne na farko hadisi cikin sai bukari 3650 manzon Allah ya ce khairul quruni qarni thumma alladhina yalunhum mafi alherin karni mafi alherin generation su ne generation din da suke zamanin manzan Allah shekara ɗarin farko da suke tare da manzan Allah sun mallabi da ya nuna kuma mallabi da ya nuna shi ya sanya duk wani addini da aka yi addini ingantacce wanda babu cakuduwa da hayaniya da shirme da bid'a gaba ɗaya zamanin manzan Allah shekara ɗari na farko da biyu da ukun nan duk wata bid'a ta duniya da kake gani a lokacin ba ta bayyana ba duk sai bayan shekara ɗari ukun nan da aka ce alherin ya tafi a wannan shekara ɗari uku shi kenan daga baya aka fara samun maganan tawarijawa mu'tazilawa aka samu yan shi'a rawafid kenan aka samu waɗancan aka samu waɗancan aka samu waɗancan aka samu zazzabuwan addini aka ce yau ga kungiya kaza ga ƙungiyar kaza wani shi ne shugaba wancan wani shi ma shugaba ne a can shi kenan al'amarin addini ya rikici dama kuma alƙawarin Allah ne Allah ba zai tada alkiyama ba sai akan ashrarun nas lalatattu mutane kasantattu waɗanda gaba ɗaya kowa ya zamo lalatacci ɗaiɗai ku ne kaɗan suke masu imani a irin wannan lokacin ai gashi nan alamu yana nuna wa yanzu da ƙyar za a yi aikin Allah ka iya samun mutum ɗaya biyu sun iya samun damar aikin Allah masu aikin Allah kaɗan ne amma masu sharholiya masu jin daɗi da harkar shegantaka da saba wa Allah su suka fi yawa a duniya a yanzu a wancan lokacin kuma masu biyayya ga Allah su suka fi yawa akan masu sabon Allah abin ya zama vice versa Allah ya fi mana innaka ala kulli shay'in qadir sai su ce aya Allah kai mai iko ne a dukkan komai babu abin da yafi karfin ka ya Allah to sai kuma wani kira da Allah subhanahu wa ta'ala sai ce ya ayyuhan nabiyyu jahidil الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير بيجي تعالى يا أيها النبي يا كيوان النبي جاهد الكفار كياتك كافرين والمنافقين المنافقين واغلظ عليهم تكوسف حامسهم wa ma'wahum jahannam makoma su ita ce wutar jahannama Allah ce wa bi'sal masir tun da makoma irin wannan a ce ita ce makomar dan adam wannan mutum yayi nasara Allah ya kare mu Allah subhanahu wataala ce ya ayyuhan nabiyyu wannan a cikin aya na matsala ce guda daya an umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi jihadil kuffar manzon Allah ya fito ya yi kafirai bi da tabbali a yanke su domin su dawo zuwa ga addinin Allah sai aka ce wal munafiqina sai aka yi adafi aka jingina munafikai akan kafirai a yaƙi kafirai da munafikai to waɗansu malamai sun ta tawili akan wal munafiqina da munafikai su munafikai za a musu jihadi ne fil qur'ani da alqur'ani a musu wa'azi idan ka duba littafin imam suyuti a jirin masud mujalladi na uku mujalladi na uku shafi na ɗari biyu da arba'in yake cewa in ji imamu katada yake cewa bi ikamatin hududi bil wa'idi wal lisan a musu gargadi da cewa akwai narkon azaba a kansu idan ba su daina munafurci ba su munafukai amma ba wai a saki takwabi a tsawar akan munafukai ba yana fata mana fahimta da yawa daga cikin malamai sun kafa hujja da wannan akan fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cikin suratul furqan ayata 50 ولقد صرفناه للناس ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تبعي الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا يجي كياتي كافري وجاهدهم به جهادا كبيرا وأن في إيمان بالقرآن بأجله إن تبقى القرآن على شيء ولقد صرفناه mun juyar da shi wannan littafi na alkur'ani linnas to da wannan dalili malamai suka ce to ai a nan fala tuqil kafirina wa jahidhum bihi jihadan kabira jihadin da ake nufi anan a musu jihadi da alqur'ani a karanta da su alqur'ani ai ya tabbata manzon Allah bai yayi su ba ya tabbata sahih bukhari 4905 sahih muslim 2584 hadisin jabir bin abdullah lokacin da za a dawo daga yaki abdullahi bin ubay bin salul yace la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azz minha al-adhall idan mun dawo garin madina masu daraja za su fitar da kaskantattu daga cikin garin madina wannan magana da ya faɗa sai magana ta koma kan ta koma kunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Umar yana jin an faɗa wa manzon Allah ka yana jin Jabir ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jabir din faɗan shi amma saboda ƙarfin imani ya zo ya tona asirin baban shi a gaban manzon Allah amma sai na Umar ya ce da'ahu adrib unqa hadha almunafiq ya rasulullah ba ni dama in taki wuyan wannan munafikin kashe shi sai manzon Allah ce a a da'ahu la yatahaddathu an-nas anna muhammadan yaqtulu ashabahu kada mutane a dinga tattaunawa a je a dinga yamu didi a ce manzan Allah yana kashe sahabban shi tunda ne suna nan an san da sunan sahabbai ne a fuska amma a zuciya ba sahabbai ba ne to a kyale duk da cewa irin waɗannan munafikai ba su kafirai ne ba munafikai ne amma kafirai domin a zuciyarsu su musulmi ne a baki musulmi ne amma a zuciya kafirai to shi ya sanya anan malamai suka ce nan a Allah ya yi. ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlub alaihim suka ce an yi adabin ne ne a matsayin an faɗi kalmar jahil ne akan munafikai akan kafirai amma jahilin da ake nufin shi ma din ya tafi kan munafikan amma shi majazi ne aro ne ba ana nufin a yaƙe su da tafayi ba ai ai daidai da hadisin da wani mutum ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin ya cikin sahih bukhari dubu uku da hudu hadisin yana cikin sahih muslim dubu biyu da dari biyar da arba'in da tara sai yake ce ma ya rasulullah yake cewa ina so in yi jihadi da kai abtabil ajra wa thawa ina neman lada a wajen Allah sai manzo Allah ce ɗaya daga cikin iyayenka yana nan da rai sai yake cewa ma duka iyayena suna nan da baba da mama sai manzo Allah ce fafihi ma fajahi kaga fafihi ma fajahi kace a cikin me za ka yi jihadi kaga jihadi ba kawai yana nufin sai an tafi da takobi ba to nan Allah ce ya ayyuhan nabiyyu jahidil kufara kai jihadi da kafirai ka yaƙe su to shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaƙi kafiran ko bai yaƙe su ba shin ya bi umarnin Allah eh ya bi umarnin Allah domin ya yaƙe su domin malamai suka ce manzon Allah ya je ya kuka guda 27 waɗansu suka ce ya je yaƙi guda 28 amma wanda manzon Allah ya shiga aka gwabza da shi an yaƙi guda tara da shi guda na guda tara manzan Allah ya shiga an fafata da shi saboda manzan Allah jarumi kai babu jarumi kamar manzan Allah babu kamar shi ba ku yi kabbara ba manzan Allah ya je yakin badar ya je yakin uhud ya je yakin khandaq ya je khaybara ya je banu quraiba ya je banil mustalaq kun kuma ko ya je fatu makka sannan ya je ghazwatu fahid da akai ina fata muna fahimta wani da wani muka fada badar a ina mun sai wanne sai bara sai banin mustalaq sai fathu makka sai hunayn sai ta'if nau kenan tara waɗannan su ne ya kuka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yaji aka gwabza da shi shi ya sanya Anas ibn Malik da bakin shi yake faɗa yake so ya faɗa muku yadda manzan Allah yake da jarumta hadisin yana cikin

a cikin sunan na abi dawud takwas, hadisin ya tabbata a cikin sunan na tirmidhi bakwai. hadisin ya tabbata a cikin musnad da imam ahmad bin hanbal hudu, ya tabbata biyu da shida da sittin da 922 dubu goma sha uku da dari. ɗari biyar da shida dubu goma sha uku da ɗari takwas da hamsin da shida da ɗari takwas da sittin da biyar dubu goma sha uku da ɗari tara da biyar da bakwai dubu goma sha hudu da ɗari ɗaya Anas ibn Malik yake cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ashja'an nas ahsanan nas wa ashja'an nas wa ajwadan nas yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi kyawun mutane ya fi kowa kyau mafi kyauta daga cikin mutane sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance jarimi ne wanda ya fi kowa jarunta a cikin al'ummar shi yadda za ku gane jarunta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba cikin asira na ibnu hisham mujalladi na biyu shafi na ɗari daidai lokacin da aka dawo daga yaƙin uhudu sai manzon Allah ya ɗauki takwabin shi sai ya bai wa fatima sai ce ighsili anhu dam je ki wanke jinin da yake jikinsa ya nuna cewa an sassari mutane da shi ko ba tsara ba igsili an huddam ki je ki wanke jinin da yake jikin shi kaji jare ne amma kai daga an zo an ce ka zai ga mutum yana goya da cewa ku ba ba su fara zuwa nan ka san yawanci in abu ya shafi addini ne to sai a ce ku nemo malamai su fara zuwa a lokacin ne ake neman fatawa amma an kana neman wajen da in harka ta kudi ne to su ne za su a ah, ai malamai ba su gama wayewa ba ku bari mu ne muka Allah ya fi mana to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa manzon Allah ya fita jihadi da wannan dalili Auf bin Malik ko Malik bin Auf an-Nasri yake waƙe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba littafin al-Isaba da Ibn Hajar mujalladi na tara shafi na 64 yake cewa wa ma in ra'aytu wa la sami'tu bi wahidi wa ma in ra'aytu wa la sami'tu bi wahidi fi an-nas kulluhum kamithli muhammad awfa wa a'ta bil-jadid idha ijtada wa mata tasha yukhbiruka amma fi ghadin فكأنه ليث على أشهاده فكأنه ليث على أشهاده وسط الهباءة fajirin fi marsali Allahu akbar yana yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar zaki yake ala ashadihi idan ya dauki takwafi wasal haba'at idan ya shiga sai dai ka ganshi ko cikin kura kawai yana tafiya ko yana saraka kai lokacin da aka je yakin uhudu an kashe sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ruwaya ta tabbata cikin sai bukari dubu hudu da saba'in da takwas kamar yadda anas ibn malik yake faɗa an kashe mutum saba'in cikin ansarawa wata ruwaya kuma cikin sunan da tibiri dubu uku da ɗari uku da arba'in da tara an kashe sahabbai guda sittin da biyar cikin ansarawa amma mutanen garin madina muhajirun an kashe mutum shida a cikin su akwai Hamzatu bin Abdul Muttalib akwai Mus'ab bin Umayr wanda su ne tarihin su ya watsuwa a cikin al'umma wannan yake nuna cewa an gwabza kuma manzon Allah ya fita an gwabza shi babu jihadi da yafi akan ta yaki kafirai mushrikai hadisi ya tabbata cikin sunan na nasa'i 2226 wani mutum hadisin abdullahi bin hubushi al-qat'ani yake cewa ayyu jihadi afdal wani jihadi ne yafi falala sai manzon Allah ya ce jihadin da yafi falala man jahada al-mushrikina wanda ya yaki mushrikai mushrikai da ba su imani ga Allah ba idan ka yake su wannan shine jihadin da yafi kowane falala wai kun san matsayin ne kuwa mutumin da yake zuwa ya dinga daku domin taimakon addinin Allah matsayin shi a wajen Allah ya wuce tunaninka duk mutumin da zai je ya zauna domin a yaƙi kafirai to idan ya mutu kowa idan ya mutu aikinsa tsayawa yake amma banda mujahidi fi hadisi cikin sunan abi dawud 2500 haka hadisin ya kara tabbata a cikin sunan tirmidhi 1621 manzon Allah ce kullun mayyit hadisin fudalah ibn ubay dukkan wani mamaci yuhtamu ala amalihi ana rufe mai aikin shi idan yayi in ba irin waɗanda suke yin jariya ya tona bohol ya yi kaza ya gina masallaci ya gina makaranta ya ɗauko alƙur'ani ya fanso alƙur'anai ya ajiye a masallaci masallaci na buƙatar kafet ya so ya sanya masallaci na buƙatar wuta ya sanya in ba irin waɗanda suke yin wannan ba to idan mutum ya mutu kulle akawuntin aikinsa ake yi a wajen Allah babu abin da zai shiga sai murabibi waɗanda suke zuwa su dinga yin aiki domin jihadi fi sabilillah waɗannan murabibun manzo Allah sallallahu alaihi yace yanmu lahu amaluhu ila yawm al-qiyamah aikin shi haka za a dinga kala lullun kamai kamar yana da rai har a tashi al kai ba wannan kawai ba mujahidi fi sabilillah domin Allah anan yace jahidil kufara kai ya kafirai ake fada wa manzon Allah amma manzon Allah da aka ba shi umarni ya yayi yakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi yakin ba sai da wani dalili ya faru menene dalilin dalilin an cutar da sahabbai domin akwai waɗanda suke yawo idan wani wanda yake ya fika ilimi ko wani krista wanda ya karanta bible sai ka ji ya zo yana so ya huda ka sai ce ai ko addinin musulunci ya yaɗu da takobi ne haka ne addinin musulunci bai yaɗu da takobi ba malamai suka ce addinin musulunci ya yaƙi ne bi wajen islam da kira zuwa ga addinin musulunci addinin musulunci ne ya kada takwaji ba hasali ma shi yaƙi ya faru ne ana yin sa ne saboda dalili guda biyu attifawu an nafs self defense ne kare kai su sahabbai yawanci suka yi sanan na biyu attifawu an da'awa suna yin wannan jihadin ne domin wato an yi kokarin attake su ba a son su ci gaba da yin da'awa to sai su yi yakin domin a kyale su su yi addinin Allah ka duba irin cutarwar da aka wasa bai an zalunce su suratu uh, suratu al-hajj suratu al-hajj aya ta 39 aya ta 40 Allah ya faɗa mana cewa su sahabbai ba a ba kai ba su yi yakin ba ma sai da aka cutar da su Allah ce mubina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir alladina ukhriju min diyarihim bighayri haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah walau la dafu Allah an-nas ba'dhum bi ba'd lahuddimat sawani'u wa bi'un wa salawatun wa masajid yudhkar biha ismu Allah katira wa la yansuranna Allah man yansuruhu inna Allah laqawiyyun 'aziz ubangiji ta'ala yake cewa udina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu Allah ya an yi izini ga waɗanda ake yaƙar su saboda an zalunce su an ba ku dama ku je ku yaki Allah ce wa inna Allah ala nasrihi laqadir akan yin nasaran ku Allah mai iko ne menene dalili alladina ukhriju min diyarihim an fitar da su daga cikin gidajen su bi gairi ba tare da gaskiya ba illa an yaqulu rabbuna Allah sai dan sun ce mahalicin mu shine Allah shi kare Allah ya ce walau da dafullahi nasa in ba dan Allah yana kare mutane ba la hutimat sawami wa biyu wa salawat da dukkan wajen bauta da masallaci da ambatan Allah wallahi mushrikai ba za su kare ku ba wannan shine dalilin da ya sanya aka ce a zo a yaki ku duba irin cutar wanda suka dinga wa musulmi a cikin garin makka ka duba cutarwa da aka ma ammar bin yasir ka duba cutarwa da aka wa bilal da azabtarwa da aka mai ka duba cutarwa da aka wa yasir yasir saboda azabar da mushrikai suka mai mutanen garin makka akan haka ya mutu ya koma zuwa ga Allah amma duk da haka ba su dauki fansa ba sai da Allah ya tabbata wannan aya usina lil ladina yuqataluna bi annahum zulm nan aya ta ce ya ayyuhan nabiy jahidil kufara an tabbatar da cewa yakin yana kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ku al'umma ta musulmi yakin yana kan ku a matsayin kuba wajibi ba ne idan waɗansu suka yi annabi da shi wajibi a kansa ne suratu an-nisa aya ta 84 Allah ke faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak wa harribil mu'minin Allah ke faƙatin fi sabilillah kai yaki domin addinin Allah domin hanyar Allah la tukallafu illa nafsak ba daura kowa ba sai kanka amma wa harribil mu'minin ka faɗai da mu'minai su fito su yi wannan yaki shi manzon Allah wajibi ne akan sa ya fita a idan manzon Allah ya fita manzon Allah sallallahu ya dawo daga cikin gamzotul ahzab da aka dawo daga gamzotul ahzab sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga gida dama idan aka dawo manzon Allah zai shiga gida idan ya shiga gida sai ya cire kayan yaki idan har ya cire kayan yaki mala'ika jibril bai zo ba to shikenan Allah ya karɓi wannan yaki ba sai kun koma ba manzon Allah sallallahu alaihi yana shiga gida zai cire kayan yaki kenan sai malaika jibril ya zo sai ke cewa zaka cire kayan yaki ne sai manzon Allah ya gama yaki sai ke cewa ina ba gama ba a koma banu quraiza sun warware alƙawarin da ta dauka ka da su a tafi sai manzon Allah ya fito gashi fa an dawo daga wannan yakin zazzotun ahzab duk yawanci sahabbai waɗansu an ji masu ciwo an musu rauni wani gajini a jikinsa wani iyalansa sun zo ana lale mara ba ana so za a tafi gida sai manzon Allah ya kalle su zai ce man kana minkum sami'an muti'an fala yusalli ahadun minkum al-asra illa fi bani quraiza duk wanda ya kasance mai ji ne mai da'a ne da biyayya kar sallar la'asar ta mai sai a bani quraiza haka sahabban nan suka yi a about ton suka juya sai banu kuraiba babu wanda ya shiga gidansa a ce maka yan aljanna haka ka dinga bata lokaci kai babu abin da ya fi maka sauki sai dai ka shiga gida shiga gida shi ya fi amma su shiga filin yaki ba komai bane a wajensu saboda aljannar Allah suke nema haka lokacin da za a je yaƙin uhudu ai manzon Allah shawara ya dinga yi shawara ya dinga yi da sahabbai yaya za a yi yaya za a yi a ce kaza mu fita ko kan a fita har manzon Allah sallallahu ana cikin wannan shawara sai ya shiga gida yana shiga cikin gida sai sanya kayan yaki ka ji jari yana sanya kayan yaki waɗanda suka dinga nuna shawara ai ya rasulullah da dai an dan saurara da an yi kaza da manzon Allah ya fito kuma sai aka kalle shi sai aka ce ya zo sunan ka san ka sa kayan yaki sai yake cewa ai annabin Allah idan ya tunge kayan yaki ba zai taba cirewa ba sai an tafi inda za a ci kaji mazaji saba jama'a to kada mutum ya bata wa kanshi lokaci akan waɗannan sahabban ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi jahidil kufara wal munafiqina da munafikai waghlub alaihim malamai suke ce waghlub alaihim bil qawl ka dinga kausasa musu magana zancenka idan za ka yi da su waɗanda suke ba su yi imani da Allah ba ughdud alaihin ka kausasa musu a wajen magana kada a gane shi sai Allah ya ce wa ma'awahum jahannam makomarsu ita ce wutar jahannama sai Allah madaukin sarki ya ce wa bi'sal masir tun da makoma irin wannan a ce makomar mutum kenan wutar jahannama wanda idan mutum ya shiga wutar jahannama abincin da zai ci a cikin wutar jahannama abinci ne kala hudu na daya as-saqum Allah ya kare az-saqum wani irin abu ne kaya ce kaya irin ta wutar jahannama haka za a dinga ba dan wuta yana ci azzaqu sannan na biyu daga cikin irin abin da za a bai wa dan wuta ya ci za a ba shi algislin algislin sannan daga cikin abin da za a ba shi ya ci za a ba shi abbariya sannan daga cikin abin da zai ci zai dinga cin wuta wuta haka zai dinga cin ta ayoyi da dama sun zo cikin alkur'ani mai girma inda Allah ya faɗi maganar azzaqu idan ka duba cikin suratul waqi'a aya ta 52 zuwa 56 kuma innakum ayyuha ad-dallun al-mukaththibun ثم إنهم أيها الضالون المكذبون لآكلون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون shajaratar zakum to idan ka tsara koma cikin alkur'ani mai girma a cikin suratu suratu safat na ma'aya ta 62 har zuwa 67 na ma'ana subhanahu wa ta'ala ya faɗi maganan azzakum inna shajarat azzakum طعام الأثيم آية 62 ذاك كاو من السنة a zalika khairun nuzulan kunji aya kenan to sai kuma inna shajaratar zakum suratul dukhan kenan ka kawo ai ita ce aya ta 43 mun fahimta to sai kuma abincin da za ba su azzari shi kuma Allah madaukin saki ya faɗe shi a cikin suratul haqa aya ta 6 zo aya ta 7 ba ku yi kabbara ba ليس لهم طعام kunji to shi kenan sannan daga cikin abincin yan wuta akwai algislin akwai ne algislin ولا طعام إلا من لا يأكله لا يأكله إلا الخاطئون تسيكم وتا ذات رنجة وتا الله أرم سورة البقرة آية 174 إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات بالهدى والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. Inda yake cewa ya kudu fi إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب innal ladina yaktumuna ma anzalna ko ma anzala Allah min alkitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wannan ita ce aya ta 174 sai kuma a cikin suratul nisa aya ta 10 aya ta 10 inda ake magana akan masu cinye kudin marayu yawwa الذين to wannan kenan to sai mu koma kuma abin sha abin shan su makala hudu ne idan sun shiga wuta domin da aka ce ya yi wanda biyu jahilin kufa da lumina su gina wa hudu alaihim wa ma'awabin jahannam nan marji'un ila simfai simfin kafirai da munafakai duka su ne masu waɗannan azaba ta wutar jahannama ruwan ma da za su dinga sha kai nau'in abin shansu a wutar jahannama akwai akwai cikin suratu sadi a suratu sadi hamsin da bakwai hamim da gasa ka za ka da yabo ko hamimin wa gasa ko shi kenan a cikin suratu suratun na ba'i ayata ashirin da hudu ashirin da biyar nan ma na yabo ko na fiha لا mhm. تذوقوا فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا وفي الجسلين كما shi ma abin shansa ne dukkan waɗannan fa ruwan biwa ce karkace na jini da waye haka za su dinga iba suna sha to algislin sai absadid kai absadid shine absadid na na biyu kenan سورة سورة إبراهيم آية تقوم شابية من ورائه جهنم ويسقى من ماء من ورائه جهنم ويسقى من ماء تسيقما رواك المهلي ونرواني كمان دكتر مي كمان يجي أكيد soya mai mai ya dinka tafafa haka za a dinga ibuwa a basu idan aka basu ruwan nan suna sanyawa a kusa da fuskar su ko sai ka ga namun fuskar ya zube a cikin kwana gashi nan a cikin suratul kahfi aya ta 29 وإن يستغيثوا يغاثوا kuji kalmuhuli Allah ya tsare abinda na faɗa daidai Allah ya sanya a mizani abinda da kuskure ubangiji ta Allah ya gafarta mun ala sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim subhanakallahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh